Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro barkan mu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wancan makon da ya gabata in ba a manta ba mun faro hira ne da wani da ake kira Alhaji Aminu Tudun Wada wanda ya ce ba shi da kafa shi gurgu ne yana da bukata kenan ta musamman wanda kuma ya ce sana'a ita ce ya sa a gaba wanda ya ce rashin keke shi ya ja masa matsalar da ya zama har bai yi karatu ba wanda hakan ta sa ya ce to wani ba zai kasa yin karatu saboda rashin keke ba wannan ce ta sa ya shiga sana'ar kere-keren kekuna da makamantan irin wannan. ya tsaya ne a inda yake bayanin cewa ya je aikin hajji wanda kuma ba abin da ya gagare shi na aikin hajji sai jifan shedan shi ma saboda tsananin cunkoson wajen ne sai ya ci gaba da jan hankalin al'ummar mu na kasar hausa da sauran kasashen afirka da cewa duk inda aka ga mai bukata ta musamman to a hmm. ba damar da duk abin da ya zo ya ce zai a ba shi dama a ga aka ba shi dama wanda ba shi da nakasa wanda hmm. ba shi da bukata ta musamman hmm. zai ce yaya wannan ma ya yi bare ni in kasa kaga muna encouraging mutane kenan mm. ko Haka. To amma mutane ba sa gane wannan. Mm. To yanzu misali ana siyasa ai kuma yawanci siyasan nan ita ce duk muke bugun gaba da ita ita ce muke cewa da bazatta muke rawa. Ana zaɓe eh. ana neman ƙuri'unku. Eh. Ba ku taɓa zuciya ku ce ai in dai ba a yi mana kaza ba balami kaza ko ko kuna yi kawai juya muku baya ake. Muna yi bana ma na gaya wa mutane cewa yanda ake yin siyasa sannan mm. mu masu bukata ta musamman a dubu biyu da shida ne ko aka zo aka yi census a Najeriya. Mm. Amma abin da census sassa nuna a cikin mutum miliyan ɗari da sittin da ake da shi mm. mu masu bukata ta musamman ban miliyan goma sha tara a wannan lokacin a shi ne ma muke cewa mata inda za su fidda shugaban ƙasa mm. mu za mu ba su bias in ya so mu haɗe mu da muke da su ta mu ta masu bukata ta musamman da ƴaƴanmu wanda ba su da kafa mm. a jikinsu da sauransu mu tare mu rako da muke so mu samu wani a Najeriya yanzu idan ya fito ya ce ya ɗauki mai bukata ta musamman a matsayin mataimakin mm. shugaban kasa to mu kuma za mu tattara mu jefa masa ƙuri'a sai mun kada wanda yake eh, in a jiha ce a ce kila shine zai mataimakin gwamna eh in a jiha ne a ce yanda zai mataimakin gwamna to yaya ƴan uwan naka sun karɓi haka wannan dabara ƴan uwan mu sun karɓa sun yadda kawai jira muke yanzu a nan gaba wani ya fito ya ce ya ya ɗau mai bukata ta musamman a jam'iyya a matsayin mataimaki mu kuma za mu gwada karfin ma'ana. <laughs> Ka gada ni ɗan siyasa ne in ce bari in gwada. Eh saboda na san akwai nasara. <laughs> Abin yana ci mana tuwo akwai. Haka gaskiya. Kuma za a zo a ce mana mm. a zo wallahi hau gida ana son ƙuri'un mu. Eh. Ana son samu ana son ta ƴaƴanmu mm. da ba su da nakasa ana mm. son ta matanmu mm. waɗanda ba su da nakasa wanda muka aura duk mu ce min yadda amma wallahi ana zaban sai kaga an kasa yanzu a nan America akwai wani gwamna wanda ya ɗauki makaho a matsayin mataimakin shi da ya taɓa yin laifi ce mataimakin nasa da suka ci gwamnan ga shi gwamna ga mataimakinsa baya gani sai ga shi da aka yi laifi sai ya sauka ya ce kai kuma zo ka hau wanda baka gani kai kuma zo ka ci gaba da gwamna shi ya zama mai ganin wancan ya zama kawo ke to kaga gwamna ya hmm. zama makawo a amerika haka eh to da ka yi maganar matanku da 'ya'yanku shin ya su ya take eh. aka dawo a shimfiɗa ta mutanen gari misali a ce yadda mutanen gari suke da kuya kuke na ga sai ka ga wasu suna da kankasa amma matan su lafiya lau ko kuma kuna shan wahala wurin eh. samun soyayyar yan uwa abokan arziki a abokan zama Eh, ba ma samun matsala. Eh. A inda ba ma samun matsala ita ce kwaya ɗaya yanzu da muka dage taura ‘ya'yan mu sun yi karatu. Eh. To karatun nan da ‘ya'yan mu suke yi yanzu haka a aiki wadda duk sauran inda muke tare da su. Ita ta sa yanzu ko yan mu zama aure hmm. ta gurgu ko ta makaho ko ta kurma. Kullum za a aure da ita har rubi ma ake saboda yadda muke sa su layi ba ma barin su. Mun hmm. yadda abokanmu akwai wanda suke tafiya kudu ma su je su yi bara. Haka. amma su aiko da kuɗi a sa 'ya'yansa a makaranta 'ya'yansa na karatu wallahi daga yanda ya fara aiki zai je ɗauko ubansa daga kudu ko a unguwa ma yake yake baba zauna mm, ni kuma tun da kamun na zama abin nan to shi kenan mm. kai kuma zauna ka huta baba to kaga ta nan kenan na kuma 'ya'yan yanzu daga masu digiri ɗaya digiri biyu digiri uku har yanzu ni yara na mm. yaro na ma yanzu daya wanda na haifa alif dari da tamanin da bakwai mm. yanzu duk za ka bar aikin kwangilar naira miliyan goma mm. ta windo ko kyama ko tankin ko rumfar halashi za a eh. na biyu likita ne yanzu haka na biyu yana aikin asibiti a wani gari Mm. a ah, wajen ambata ka gane ko to haka muke ƙoƙari muke saka yara a makaranta in ma ka ga ƴaƴan makocinka mu masu bukata ta musamman sun ki zuwa makaranta to mm. har da dabara muke musu ma mu ce wani ba mu wannan yaran menene dalilin da ba sa zuwa makaranta sai mu biya saboda yaran su tafi saboda yaran mun gane yanzu an kai kasu mu ciki kamar yadda da shiga mm. to idan kuka karatu fa ni fa na zama ba gurgu ba da ni da uwarku haka idan fa kuka zama na fa ba ku karatu ko kuka yi samana uh, idan na aje ku sun yanzu ku kara ne a gabana to hmm. kuna haifi na su guda tara haka inda duk wanda ba shi da karatu ba shi da sana'a to gara mana ta musamman da shi haka amma idan kai karfi yara ka sa suka karatu suka yi karatu ko kuma ko ku nawa ne masu bukata ta zama a gidan wayannan yaran za su dauki da yau ko menene babban matsalar wallahi babban matsalar mu muna da wata makaranta a Mariri hmm. wacce take ina jin za ka santa duk mai nakasa da kaga ya iya sana'a hmm. a Kano Jigawa hmm. Bauchi Gombe Adamawa Taraba da Yobe da Borno a nan Mariri ya koyi ta to amma yau an kwace makarantar ta jiha takwas mm. kuma kwaya ta haihuwa. An kwace an kai na. An kwace ta an da ita wai First Lady wadda makarantar mata a jihar Kano muna da makaranta bodin da ta fi guda ɗari uku. Mm. Ina adalci a gurin gwamnati ta kwace wannan makarantar da muke koyon wulda. Yaushe aka kwace kwanan nan ne? Aka kwace a nan Mariri, eh. gwamnatin jihar Kano ta kwace. Eh tun da daɗewa ko yanzu. Yawwa ta kwace mana. eh shine na ce eh na ce an dade ka kwace makarantar da mutum da ko za su yi amfani da ita mm. kuma ka hada wa mai ɗari uku eh abin da nake son gane wace gwamnati ce ta kwace wadda ta wuce ko ta yanzu gwamnatin da ta wuce ta eh. kwankwaso to misa me wani dalili aka baku babu wani dalili har ma kiran ma aka aka ce mu ba da shawara yadda za a kara makarantar to gama musu to wa aka ba mu suke karatu yanzu yanzu mata aka ba wa wai first lady oh first lady's college ita ce eh ita ce eh na gane a dan mare to da sannu zamu bi mu ma mu ji magana mm. kuma yanzu in ba jihar Kano babu inda za a kama mai bukata ta musamman mm. a kai shi kotu akan ya yi bara mm. a kuma karɓi naira dubu goma a gurin shi ko kuma ya yi wata uku a kurkuku har yanzu har yanzu mm. ka kirawo ko aminu daurawa ko mataimakinsa ka mm. tambaye shi akan wannan zai gaya maka cewa mu a nan yanzu duk mai bukata ta musamman idan maka kama shi yana bara sai ya ba mu naira dubu goma ko mu kai shi kurkuku ya biya eh, ya yi wata uku ina adalci yake anan me kake ga ya kamata a yi da maimakon wannan abin da ya kamata a yi mana shine a yanda ake ɗaukar 'ya'yan jama'a a kai su waje su karatu haka ya kamata a ɗauki masu bukata ta musamman a biya musu su karatu mm. yanda ake ɗaukar su a biya musu a ba su jari su sana'a haka ya kamata a mana yanda ake ba da tallafi to mu ko ɗaya ba a yi mana an ce ku an ce ku kama mutanenmu eh. a ɗaure mm. ko ka biya dubu goma wallahi kwanakin baya akwai wannan sanu kwangila ya kafe mm. da aka wani kamu na farko sai da fitar da mutum goma sha tara eh, ni kuma sai da nima na je na fitar da mutum shida ni ma na biya naira dubu goma goma mm. sau shida na fitar da mutum shida saboda tsabar ba ma san maganarsa a kurkuku eh. To amma kuma kuma ana cewa kun cika nacin bara ana cewa wanda suke bara a cikin ku ba sa son a zaunar da su ba sa son su koyi sana'a ba sa son su je makaranta sun fi son su ta bara jice su kamanta mutu me za ka ce? Ba gaskiya bane. mabaracin jihar kano yanzu mm. in ka kasa kashi goma sha biyar ne a cikin masu bukata ta musamman suke bara a kano amma wallahi kashi tamanin da biyar mm. wallahi daga masu aikin gwamnati sai masu sana'o'insu mm. sai masu kasuwanci haka za ka zo ka ga mutanen mu amma wannan kashi goma sha biyar din cikin ɗari su ake ganin su ne kuma wallahi wanda za ka gani din wa yana barar in ka kalle shi wannan kasan babu wani abu da zai iya siyan maka da shi mm. ka saya ma mm. a ƙarshe ba zai da muka tara kutare muka ce kutare ko aka fi ganin kyama ko eh ana me ya kamata ku siyar sai suke cewa za mu sayar da ah, kananzir mm. za mu sayar da itace za mu sayar da ah, cakwal gawayi haka kaga kuturu na san dai ta tana da aika domar kwarai kuwa ah, itace a gidan kuturu eh. haka yake eh. zai aika a siyo mar gawayi gawayi ka siyo maka nan zai. Eh tun da dai ba ci za a yi baki da kai tsaye ba dama shi ake wa eh, kyama. Amma wallahi mutanen nan sun kiyaye muna kallon za a kira yara sai musu kwamfuta ta dubu ɗari ɗari biyu mm. wallahi tallahi za su je su sayar amma mu ba za a bamu ba kuma za a kama ma a ɗaure eh. ko yanzu abin da ya fi ci mana tuwa kwarya ke eh to to insha Allahu tunda kai wannan maganar za mu iya kokari mu lalibi bangaren gwamnati bayan na gama saka duka wannan hirar da muka yi ko da za ta kai sati uku kuwa zan jiyo ta bakin gwamnati mu ji shin menene ya faru me aka yi. Nasarawa ko mataimakinsa. Eh duk wanda ya dace ko gwamnan da kansa ya kama a samu za mu samu. zai gaya ma. To Alhaji Aminu Tudun Wada muna godiya kwarai da ka samu tattaunawa tare da shirin nan na kasa ba kasawa ba. Da sannu kuma za mu nemi jin ta bakin gwamnatin Kano game da korafin da ya na makarantar nakasassu da aka kwace musu kamar yadda ya faɗa. Julie Leathers Gresham ita ce ta haɗa mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.